والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أجملنا الثواب واجعلنا من الحقاق السلام عليكم ورحمة الله yau sha takwas ga watan shawwal hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in ashirin da ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha hudubarmu tana mana bayani fa'ida da falalar tauhidi kada mu manta ko mu tunatar da junanmu dukanmu za mu mutu kuma in mun mutu dukiyanmu ba za ta amfane mu ba mulkinmu ba zai amfane mu ba ƙarfinmu ba zai tsinana mana komai ba al'ummanmu ko jama'anmu ko iyalanmu ba za su iya kame mu ba Allah ya ce yau malayan ko malu wala banun Illa إلا من أتى الله بقلب A wannan yini, dukiya da mulki ɗaya da mataimaka ba za su amfanar da kai da komai ba ba za su tsinana maka komai ba sai ka je ma Allah da zuciya wadda ta kubuta barin shirka take cike da tauhidi tauhidi yana da falala manya-manya masu yawa tauhidi yana da sakamako mai kyan gaske kuma atarin shi na magalla ne tauhidi ne alhairun duniya gaba dayanta da ta lahira bincika sakamakon tauhidi ne in babu wallahi duniya ba za ta zauna lafiya ba ba ma za ta ci gaba da rayuwa ba in aka wayi gari ba mai amfani da kalmar la'ila illallah tauhidi mu tsari. shi ne babban dalilinmu wajen a yaye mana baƙin ciki da damuwanmu rike Allah ƙyala ƙyalakowa kowa damuwan nan ta rayuwar duniya ce ko ta kiyama duk wata fitina Allah na kaɗe ta a gidajen nan biyu ga masu tauhidi Allah na malala ni'imomi da alhairai ga waɗanda ba ka shirka idan aka tsarkake tauhidi shi ke kawo tsaro ya raba mu da tashin tashina da karkoma duniya da kiyama Allah ta'ala ya ce آية 82 سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da shirka ba waɗannan suke da tsaro ganin tarzoma da tashin tashina Masu su kadai ne suke kasancewa shiryayyu da tauhidi ne bawa ke samun cikakkiyar shirya. da tauhidi ne bawa ke samun muwafaka da dukkan abin da ake fata na sakamako daga nima da tauhidi ne Allah ke gafarta zunubai ya kankare munanan ayyuka ya zo cikin hadisin qudsi ruwaya ta anas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala ya ce يا ابن آدم إنك لو أتيتني بضعاب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقعادها مفتوعا يا كيدان آدم يا كيدان آدم tabbas kai da za ka zo mani da cikin duniyan nan gaba ɗayan zunubi ne laifinka ne amma ka haɗu da ni gobe kiyama ba ka Allah shirka da kowa ni kuma zan zo maka da cikin duniya na gafata maka ka taɓa tsayawa ka yi tunanin mahimmancin tauhidi da haɗarin da in baka tsare ba a ayyuka da zantuttuka da aƙida da baka je wajen boka ba wallahi da ba a yi maka sihiri ba da ba ka kira wani ba Allah ba ya ba ta kallafi. da tauhidi ne Allah ke sa bayi a gidan aljanna wannan ya ce burin duk mai imani ubada Allah shi kama masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله أكبر توجيه منيا farko tushe asali mafaka matsaya ba da kai ba an tashi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shaida ya yi imani ba wanda na cancanta a bauta masa bautar ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah daya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda bawan Allah ne manzansa ne Isa alaihi salam bawan Allah ne manzansa ne kuma kalmarsa ce da ya jefa ta ga Maryam ruhin daga wajensa ne wanda ya yadda aljanna gaskiya ce wuta gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in dai kai wannan imanin wanda ya yi wannan imanin a da halabun labun jannata alama kanu min al'amal Allah zai shigar da shi gidan aljanna ko me ya zan yana aikatawa ta komin kankancan aikin alkhairinsa Allah zai sa shi aljanna jama'an musulmi mu kula da tauhidi mu san abin da ke bata shi tauhidi yadda ka san alola kana tusa sai ka kare to akwai abubuwa da dama shi ma kana aikatawa sai ka hasa imani Allah ka tsare mana tauhidi idan ya zama kamili cikakke a zuciyar dan adam to yana hana shi shiga wuta haka ya zo cikin hadisin usban Allah ta'ala ya kama maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah lallai ku sani Allah ya yi ma wuta kwalele kwalelen ki wuta gawa da duk wanda ya yi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ya tabi bi zalika wani Allah matukan akwai ikhlasi yaddan Allah yake nema da wannan kalma to kwalelan wuta ba ta bari kuma da tauhidi ne aka same ka da shi ko yaya ne Allah ke hana ɗan adam dawwama a gidan wuta komin ƙanƙantan tauhidi a zuciyar bawa bai dawwama a wuta bani tauhidi shine babban dalili jigo ba wani aiki. wanda ake samun yardar Allah ta hanyar sani kuma kana son babba gwaggwaban sakamako sai ka tsara tauri wanda kofi kowa dacewa da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tauri mai sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da wannan dukkan ayyuka da zantuttuka bayyanannu da ɓoyayyu akan jingine su ba a an sa sai tauhidi ya samu in ba haka ba komin ka, komin kyautanka komin kyautatawanka wajen kiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ka yi gini da tobalin toka a teku ma da za ka kai linta da shi ne kawai ake samun kyakkyawar sakamako a duk lokacin da ya yi ƙarfi a zuciyar bawa to al'amura na alkhairi sukan cika su sumbata gare shi tauhidi yakan zuga bawa ya sauƙaƙe masa akwai jin nauyin aikata alkhairi kuma bai jin wahalar nisantan munanan abubuwa idan da ake kwaɗayi sai ka ga shi baya ko, tauhidi ke wannan tauhidi shi ke sa musiba ga ɗan adam ba kawai ba da wani mashahurin mai kudi ne ba yi da kwandala yanzu amma kaga yana walwala saboda imani taudidi da mai cikakken lafiya ne yanzu sai lafai-lafai. amma kaga bai damu ba da shugaba ne yanzu shi ake juyawa amma ko a jikin shi mai tauhidi wanda ya tsarkake tauhidinsa ga Allah a'a ba ta masa wahala don yana fatan sakamako daga wajensa yana neman yardan Allah kuma duk wani abu na son zuciya sai ga ba wani abu ba ne face walatantaccen abu bai damuwa da shi duk wani abu na saba ma mahalici mai tauhidi sai kaga yana watsi da shi saboda yana tsoron fushin Allah yana tsoron ka da azaba mai tauhidi idan tauhidi ya cika a cikin zuciyarsa sai ya zama masa kwalliya ado kuma kaga yana kyaman Ba ne fasikanci ma da saba ma ubangiji ba shi ba shi haka tauhidi yake yana sa bawa ya miƙa wuya ga ƙaddaran Allah mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi in ya same shi sai ka ga ƙirgin nan nashi tas ba kunci ba kunci tauhidi daga cikin falalarsa don ka rike shi gam shi ke tsanta bawa daga bautan al'umma ya koma bauta na mahalicin al'umma ya raba ka da tsoron wani in ba mahalicinka ba ya raba ka da aiki don wani in ba mahalicinka ba kaga wannan shine izza na hakika kuma shine daraja dan asali Baka bauta ma wani sai Allah ba ka shayin wani sai Allah daga nan dole za ka sami babban abu za ka ci nasara kuma za ka ci ma idan tauhidi ya kama zuciyan bawa to komin kankantan aikin da ya yi allah ya kan nunnunka masa sakamako komin kankantansa sa'annan allah subhanahu wa ta'ala ya tsare gaɓuɓɓansa ta hankata kaf bamin yin ba daidai ba sani Allah ya alwashin nasara da izza da sharafi da cimma muradi ga mutanen tauhidi Allah ya yi alkawarin shirya gare su da sauƙaƙe masu al'amuransu da kyautata halayensu da yin masu muwafaka a dukkan gantuttuka da ayyukansu duk falala ce ta tauhidi ka tsara Allah ka saki duk wani ƙato bari ma ka ji Allah na kare ma masu tauhidi faɗa duk wanda ya taso zai yaƙe ka Allah sai wanta kalar da shi man adani waliya faqad azantu bil harb kai masoyin Allah ne wanda duk zai yaƙe ka Allah ya ce da shi yake faɗa mai tauhidi Allah na tsane shi barin shari kowane iri da mashafanta shari na duniya ne da na kiyama kuma in kana kan walwala da karfashi da nishadi a rayuwa ka tsara Allah ka tsara tauhidi wallahi nan natsuwa take ibini taymiya Allah ya ji kansa ya ce wallahi ba farin ciki ga zukata ba jin daɗi ga zukata sai ga soyayya ga Allah duk wanda ke san Allah za ka ga yana yalwa hankalin shi kwanci cikin jin daɗi sai kuma neman kusantuwa da rahaman Allah da ayyukan da Allah yake san Allah bai cika sai ka tau da kai barin san duk wanda ba shi ba in ya saba masa kowa ne ne shi kowa ce ke ita sannan ka nuna kana san Allah tauhidinka ya zama tsara ya ce wannan shi ne hakika na ma'anar la'ilaha illallah ta wuce tauhidi ne jigo madogara wanda zai sa maka faɗayin son biyayya don haka shi mai tauhidi ko ana ganin shi ko ba a ganin shi yana ma'alla da saboda yana yi don shi ne ya san yana ganin shi kuma zai ba shi sakamakon ba ya sa daga cikin magabata wani bawan Allah yake cewa inni la'awadu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la alamu illa hu nakan ji daɗi a ce ga wani nau'in bauta da nake ma Allah duk duniyar nan ba wanda ya san ina yi in ba Allah wanda bai da ihlasi ko mai riya a lokacin da aka yaba ko aka ga yana yi lokacin yake zabuwa amma wanda yake yi don Allah ko ka gani ko kan ka gani bai san ma ka gani Allah yake son yana gani ya ba shi sai mu kula sai mu kiyaye sai mu tsare Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu masu cikakken tauhidi duk abinda shirka ce ko hanya ce wadda za ta kai bawa ga shirka Allah ka haba mu da ita Allah ka raya mu muminai ka kashe mu musulmi ka tashe mu tare da shugaban musulunci ka haɗa mu a gidan firdaus Allah muna kai kuka gare ka muna roƙo daga falalarka da inzanka muna tawassuli da kyawawan sunayenka da san sufofinka ya Allah damuwan kowane ɗayan mu Allah ka faranye ka yaye mana cutar da ke jikunanmu wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah kai mana maganin ka. dukkan wanda yake cikin wani yanayi na kuncin rayuwa Allah ka buɗa masa Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya ka zaunar da jiharmu lafiya ka zaunar da garinmu lafiya ka zaunar da gidajenmu lafiya Allah ka azurta mu da halal wanda lafiya za ta ci cikin sauƙi Allah muna ka mamatanmu fara malamanmu iyayenmu ‘yan uwanmu aminanmu abokan arzikanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka gafarta musu mu kuma in tamu ta zo Allah muna roƙonka ka azurta mu da kalmar shahada a ƙarshen rancenmu. Allah kada ka jamabe mu da saba maka Allah kada ka jarrabe mu da saba maka Allah ka sa mu gobenmu tafiyar mu kyau an mu da rahamarka rabbana la tazakkulu bana wa abadin hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا